فاللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba biyu ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan satumba shekara ta 2000 da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu Zakari zakariya'u yahya bin sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 mun kwana a cikin babi na 23 shine babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil zamu tashi a hadisi na hudu a jerin gwanan karatun wannan littafi wato wannan shi ne majalisi na 117 za mu tashi arrabi'u Rabi'u, ya ce hadithi na hudu a wannan babi anin nu'man bin bashirin rabi allahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙal mazalul ƙa'imi في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري ما ليس حديثي نهدو شيني دب نعمان بن بشير Allah ya ƙara yarda a gare sa da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma daga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul ƙa’imi fi hududillah kwacin mutumin da ya tsayu a iyakoki na Allah baya ƙetare dokar Allah ina fata an gane kwatankwacin mutumin da yake tsayawa a dokokin Allah baya ƙetare su walwaƙi fiha da wanda kuma dumu-dumu yana fadawa cikin hurumin Ubangiji yana kece hurumin dokokin da Allah ya bada ba ruwansa kawai yana su. manzo Allah ce ka masali qaumin kamar mutane ne istahamu ala safinatin sun yi ƙuri'a akan hawa teku jirgin ruwa kuma wannan jirgin ruwan hawa biyu fasara a a'laha wa ba'abuhum asfalaha sashe sai suka hau sama sashe suka hau ƙasa fakanan ladina fi asfaliha waɗanda suke ƙasan idan staƙau min alma'i duk lokacin da suke neman shan ruwa marru ala man fawqahum za su hau sama don su je su samu ruwa su sha sai sun wuce sun koma kan waɗanda suke samansu faƙalu 'yan ƙasa sai suka ce lau an na kharaqna fi nasibina kharqan kai dade mu bula wannan jirgin ruwan bulawa mu dan ja ka sanmu maimakon walam nu'zi man fawqana ba za mu dinga cutar da wa'anda suke saman mu ba mu fita mu hau mu dawo mu koma to maimakon mu dinga wannan suntirin bari mu fasa ƙasa idan mun fasa ƙasa ruwan da ke bulbulowa kaga sai mu dinga amfani da shi ba ruwan mu da can na sama fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an ƴan sama idan suka kyale ƴan ƙasa da manufarsu me zai faru dukkan su za su halaka ko wa in akhadhu ala aydihim idan suka rike hannayensu suka hana su ne bula wannan ƙasar jau su na ƙasa za su tsira wa na jau jami'an na saman da na ƙasar jin za su tsira wannan misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada yana buga misali ne da masu wa'azi da 'yan baruwanmu an gane su masu wa'azi idan suka hana masu barna barna masu barnan za su tsira su ma ne masu wa'azin su ma ne za su tsira amma idan suka yi shuru suka ce ba ruwan ma'ai sun sani su wa'ancan za su halaka su ma wanda suka yi shiru za su halaka A gano wannan to kaga wannan yana fassara maka wancan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwaci na da ku kamar kwatankwacin matafiyi ne da ya da zango sai ya kunna wuta da daddare faja'al al-hasharat ko sai kwari suna so su fada wutan ai za su dinga tunanin haske ne ko yace ni kuma na rike ina kakkadewa wato ina hana su ne kokarin shiga saboda idan na kyale su ne za su za su shiga in suka shiga me za su za su halaka tun da wuta ce za su kone sai ce to kwatankwaci na da ku kenan ina rike kugun ku ina hana ku ku kuma kuna so sai kun afka to haka shi ma mai wa'azi yake haka yake fassara maka hadisin uqba bin amir al-juhani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la ta'muruna bil ma'ruf na rantsi da Allah ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkari wallahi ko dai ku hana munanan aiki da mutane ke aiwatarwa wala ta'khudhannahu 'ala yadi safihim ku rike hannayen wawayu wala ta'turannahu 'ala al afran ku daura shi akan gaskiya yana so ko baya so kenan ne a masa wazi a gaya masa gaskiya aw la yadribanna Allah bi wujuhi ba'dikum 'ala ba'd ko kuma Allah ya buga fuskokinku da juna bi ma'ana Allah ya jefa kiyayya tsakaninku da juna ga ku musulmai amma ba za ku kaunaci juna ba yace thumma yal'anukum sa'annan Allah ya tsine muku kama la'anahum kamar yadda ya tsine wa yahudawa da nasara thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya karanto wannan aya lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu Allah ce du'ina alladhina kafaru min bani an tsinewa wa suka kafirce daga cikin banu isra'ila ala lisani dawuda a harshen annabi dawud wa isa ibn maryam da harshen annabi isa dan maryam zalika bima asaw hakan ya faru ne saboda saban Allah da suke yi sai Allah ce wa kanu ya'taduna sun kasance suna ta'addanci ne ta'addanci shiru idan ka ga barna ka ƙi magana kuma kana da ikon da za ka yi magana akan wannan barnan to inuwar Allah za ta hau kanka sai ce kanu la yatanahuna an munkarin suna ganin barna amma ba su hana mutane daga aiwatar da wannan barnan fa'aluhu su ma sai suka bi su suna aiwatarwa kamar yadda suke cewa if you cannot beat them to shine akai su suna gani suna yi ba su hana su ba su ma suka koma suna yin abin da suke yi to wannan dalilin sai sa Allah ya tsine musu kuma Allah ya kira shi ta'addanci kenan sai ka ɗauko wancan ka'idan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi biyadi fa in lam yastata fa bi lisani fa in lam yastata fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman sai ka ɗauke shi a matsayin ƙa'ida idan ka ga gabarna in wanda zaka iya sa hannu ne ka gusar to kai kaga malami a islamiyya ko a boko ko a jami'a kaga yana da hurumin da zai iya gusar da wannan in malami ne na jami'a kaga yana da akwai dressing code kowace jami'a daga cikin jami'o'in mu ko ɗalibi idan ya shigo da tufafin da bai dace ba kai a matsayinka da malami za ka kore shi ka ce ya fita daga ajinka kuma kada ya ƙara shigowa in dai ba zai sa kayan da ya dace ba kaga ra'amin kun munkar kenan ko kaga kowa zai iya yi amince wannan haka shi ma uba idan ya ga barna a gidansa zai kawar babban ɗa idan ya ga barna a gidan mahaifinsa zai kawar an gane ko babban ya a gida an fahimci wannan haka shi ma masu doka su ma idan suka ga barna za su iya gusar da shi ni da kai gwargwadon ikonmu za mu iya gusar da shi da hannu idan ya fi ƙarfinmu ba za mu iya gusarwa ba saboda abin ya wuce hurumunmu su sai mu yi magana shi ma maganan idan wato muna da hurumin da za mu iya magana an gane wannan to sai mu yi magana in kuwa abin ya fi ƙarfinmu ba za mu iya busarwa da hannunmu ba kuma ba za mu iya yin magana a kan wannan ɓannan ba yanzu sai mu kire sai mu ki abin a zuciya mu dinga jin haushin abin to kaga wannan shine wa zalika adhaful iman shi wannan to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wato maslaha ta da'awa anan kaga masu barna da wa'anda ba sa barna idan wa'anda ba sa barna suka kyale su me zai faru za a samu matsala saboda ya ce idan suka kyale su suka bula kaga ai su suna ganin kamar a ah, wato ai kada mu takura su bar mu bula kayan mu idan suka bula ruwa zai ci gaba da shigowa ƙasa idan ya gama mamaye ƙasar ina zai hau kuma jirgin ruwan zai ne zai to idan ya nutse kaga dukkan su sun halaka da na kasan da na saman ba wanda ya jira. kaga wannan yana so ya nuna harka ta nasiha al'amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar yana da alaka da ne kada a kyale to haka shi ma uba haka shi ma miji a gidansa an gane idan ya kyale matarsa tana barna ta ci gaba za ta halaka kuma ne shi ma zai halaka an gane amma idan ya dakile ta za ta tsira shi ma zai ne shi ma zai tsira wannan to kaga wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta malam yace rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa yace al-qa'imu fi hududillahi ta'ala mai tsayuwa akan dokokin Allah baya ketare su ma'anahu mana yace abinda ake nufi shine ne. ma'anahu almunkiru laha laha shine wanda yake inkarin ababan da ake yi wanda ya saba dokar Allah Alƙa'imu fi daf'iha wa izalatiha shine wanda yake tsayuwa a wajen tunkuɗe ta da gusar da saban Allah to shi ne ake nufi alqa'imu bi hududillah an gano wannan sai ce wal muradu bil hudud abinda ake nufi da iyakoki mana Allahu anhu duk abinda Allah ya hana bawansa aiwatarwa to shine kaga anan a bada tarbiyya duk lokacin da kaga an yi ba daidai ba sai a kawar ka shigo gida ina fata an gane sai ka wani abin da bai dace ba sai ka sai ka tsawatar akan wannan idan abin da za ka yi magana ne sai ka yi magana shi sa idan mutum na da hali kuma akwai mutane ƙarƙashinsa zai iya aikin alkhairi masu ɗumbin yawa ina fata an gane yanzu misali ka ɗauki ma'aikata suna ƙarƙashinka ai yadda kake kyautata musu haka za ka iya juya su an gane wannan lokacin karatu a masallaci in akwai a unguwanku sai ka ce da ni da ku duk mu je ka ka taimaki kanka kuma ka taimake su ko an gane wannan sa'annan in mata ne matanka kuma su daidaita su an dauki mai ta ce to ta sa hijabi ka ga an taimake ta ko kuma ka taimaki ƴaƴanka saboda tunda sun ga mai na sa hijabi su ma ya dole za su sa hijabi an gane wannan ka ka taimaki kanka kuma ka taimake su amma idan ka kyale su ah, a Usman din ka yi kaza lafiya lau to su ma yaranka za su ah to wannan ma ba ta za to ni kuma ya zai baba ya takura min ya zai mama ta takura min kuma ga wannan ita ma budurwa ce mai shekarun ta kilan mata girme ta kuma ba mata maganar sa hijabi ba to wannan abin yana taimakawa akwai wani bawan Allah shi gidansa in ka shiga ba in dai ba hijabi ba za ka fita da gyala ba hijabai ne ya siya musamman da yawa ya ajiye a gida duk matan da ta shiga gidan shi aka ga da gyale ta shiga matansa za su ciro hijabi guda ɗaya a bata ba za ta shiga daga gidan ba zai ta za hijabi ka kuɗi ya amfani ko an yi da'awa kenan ga kowa gwargwadon abin da ɗin shi zai yi da'awar an wanzu wannan yawwa an gane kamar wata ce da na zani wa'anda suke aiki a ƙarƙashin ta duk sai da ta canza su matan ba za su shiga ba sai da hijabi haƙasa kuma da ita ma haƙasa sannan kuma maza in ana karatu masallatan da ke kusa da anguwansu sai ta tura su ta ce su je su zaurari karatu kaga wannan ai suna son su da alkhairi ko to a hankali a hankali sai ka ga kayi reforming din wanda ke tare da kai daga nan kuma Allah sai ya taimake shi ya samu tsoron Allah a zuciya ba za a yi amfani da shi a cuce ka ba an gano wannan sa'an nan kuma duk wani abin da zai iya cutar da kai idan ya gani zai gusa saboda ya samu wayewa na ilimi akan haka to wannan shine fa'ida. Allah ka samu dace Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabu eh, sharika babu babun هل يقرع في القسمة هذا كما يضع في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات ما لم يبتي الخامس حديث نبي عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم طه a najeriya wannan hadisi ya shafe mu bari mu ji mazala ya warware duk wani halin da muke ciki yau sai dai mu mu kimin yake cewa maza Allah a wannan hadisi daga ummul mu'minin ummi salama hindu binti abi salama binti abi umayya huzaifa radiyallahu anha Allah ya kara yadda a gare ta عن النبي صلى الله عليه daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce innahu yusta'malu alaikum umara'u yadda al'amarin yake za a ɗaura wasu shugabanni a kanku fata'rifuna za ku dinga ganin wa'ansu ababai masu kyau tattare da su wa tunkiruna kuma za ku dinga ganin wa'ansu abubuwa marasa kyau wanda za ku dinga inkarinsa faman kariha faƙad bari'a wanda ya ƙi abin da suke yi mara kyau ya kubuta a wurin wa ya kubuta a wurin Allah wa man fa faƙad salima wanda ya inkarin abin da suke yi ya kubuta a wurin Allah walakin man radiya sai dai matsalar wanda ya yadda da abin da suke yi mara kyau ya ce mu ma Allah ya kai mu wurin mu ma mu yi fataka yadda suke fataka ko haka ne mutane suke cewa ko wata ba'a kuma ya bi abin da suke yi shi ma ya ce shi ma bari ya yi wannan to shi ne mai laifi a wurin Allah qalu ya rasulullah sahabbai sai suka ce ya ma'aikin Allah ala nuqatiluhum ba za mu yake su ba tun da shugabannin muna ganin laifuffuka tare da su a fili ba za mu yake su ba qala la za la ce a ba za ku yake su ba duk da gashi suna yin ababai wanda ba masu kyau bane kuna gani kun gano suna yin ababai marasa kyau su handama kuɗi su zaftari can a yi kaza a yi kaza kuna ganin su a fili manzala ce ba za ku yaƙe su ba wato ba za ku yi fito na fito da su ba kenan an gano wannan karatun ba za ku yi fito na fito da su ba sai manzala ce ne ma aqamu fikum as-salah matukar suna sallah a cikin ku ba za ku yaƙe su ba kaga manzala ya ba mu ka'ida ko a wata ruwaya yace khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahu wa yuhibbunakum mafi alkhairin shugabanninku su ne wanda kuke ƙaunansu su ma suna ƙaunanku wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuna musu addu'a na alkhairi su ma suna muku addu'a a matsayinku na mabiyansu na alkhairi ku mabiya kuna musu addu'a na alkhairi su kuma shugabannin suna musu ku addu'a na alkhairi kaga ana amfana da juna kenan ko sai manzo Allah ce wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum mafi sharrin shugabanninku su ne wanda kuke kin su suna kin ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu su ma suna tsine muku qalu ya rasulullah sai sabai suka ce to tunda an kai wannan matsayin afala nunajizuhum bisayfi inda zalik ah to tunda an kai aka bari mu fito na fito da su da takobi ni yake su manzo Allah ce la ala sai ce ku saurara man wali alaihi walin duk wanda aka daura wani shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'siyatillah ya ga wannan shugaban yana yin wani abu na saban Allah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi anna yadan min sa'ati ya kyamaci wannan abin da yake yi mara kyau amma kada ya ce yana yin mara kyau shi ba zai mai biyayya ba zai zage shi zai ci mai mutunci an gano nan kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida ne wajen mu'amala da shugabanninmu sannan hadisin iyad bin ghanam wanda imam ibn abi asim ya fitar da shi a cikin as-sunna da isnadi ingantacce imam nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi yace man arada an yansaha li bi sultanin fala yubdi lahu alaniyatan duk wanda yake so yayi wa wani shugaba nasiha wani ma'abuci jagoranci kada ya kuskura ya fito da shi fili kaga anan ka duba ka'idar da kyau annakiratu fi siyaqi sharti tufid al-umum ziyadatu harfu jarr fi siyaqi nakira tufid at-ta'kid sa'annan idan ka duba yace akwai fi'l mudari'un maqrunun bila an-nahiya tadullu ala at-tahrim yace man arada an yansaha li zi sultanin kaga jumla ce sharfiyya kuma fi'lu shar kaga ya cika wa'annan ƙa'idoji, duk wani ma'abuci jagoranci in dai a cikin al'umma yake manzo Allah ce in kana so ka mai nasiha fala yubdi lahu alaniyatan kaga jawabu shart kada ka kuskura fala ko kaga la annahiya ne ko fala yubdi lahu alaniyatan kada ya kuskura ya fito da shi fili kaga a social media duk wanda ya fito yana magana akan shugabanni ka san cewa wannan ba daidai ba sai kenan ko sawa'un malami ne ko dalibin ilimi ne ka sani cewa wannan ya saba wa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ce kakka kuskura ka fito da shi fili falyakhlu bihi kaga jawabu shart asani kenan ka keɓanta da kai da shugaban wal yansahu ka mai nasiha fa in qabila in ya karbi nasihar wa illa faqad adda alladhi alayhi in bai karba ba kai a matsayinka na malami ka sauke nauyin da Allah ya daura maka akan yi masa nasiha to anan ne ka'ida ke fitowa kenan ba kowane malami yake da hurumin yau shugaba nasiha ba haka ne waye ke da hurumin yayi wa shugaba nasiha shine manya-manyan malaman da shugabanni sun san da su su ma sun san da shugabannin zai iya kiran shugaba kuma shugaba ya ɗauka ko shugaban ya kira ka shi ma ya ɗauka in akwai wani al'amari na ƙasa ko na yankin da yake rayuwa state ɗin da yake wannan shugaban gwamna ko shugaban ƙasa zai neme su zai yi magana da su to irin wa'annan su ne haƙƙin gaya wa shugaba gaskiya ke kansu amma ba iri na ko irinka ba an gane su kuma idan sun haɗu da shi su masa nasiha kai kuma ba ruwanka sun gaya mai ko ba su gaya mai ba ba ruwanka Allah ba zai sarge ka ba amma su ne Allah zai turke su gobe kiyama ya tambaye su kun gaya wa gwamna gaskiya ko ko kun gaya wa shugaban ƙasa gaskiya ko ko 'yan house of assembly ko house of representatives ko sanatoci kun gaya musu gaskiya ko ba ku gaya musu gaskiya ba su Allah zai tambaya ba ni ko kai ba an gane sa'annan kuma in sun masa nasiha ba sa bukata su zo su ce ai mun gaya musu sun kiji an gane ba sa bukata su ne su nauyin da Allah ya ɗaura musu su gaya musu gaskiya an gane in ya karba daidai in bai karba ba shi a matsayinsa na malami ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa amma shi wannan to amma yau shi ke nan tunda social media na da arha kana zana a kofar ɗakin kama ma za ka faɗa abin da kake so ko za ka ga yaro ɗan ƙarami bai san halin da sis ɗin da yake ciki yake ba bai san halin da kasansa yake ba zai zauna ya yi zagi ya ci mutunci ya batanci ya yi makamancin haka amma shi wannan to kaga a wannan shi sa ba ka ga duk masu irin wannan za ka ga Allah na jarabtar su in malami ne ya yi batanci ga wannan shugaban sai kaga Allah ya jarabce shi karshen ta sai ya koma ya zama dan koran wannan shugaban an gano wannan saboda ya saba wa karantar manzo sai a jarabce shi sai fada cikin bala'i amince wannan to shi yasa ake taka tsantsan kai dai abinka yau idan ka mutu Allah ba zai tambaye ka gwamnan Kaduna me muku me bai muku ba ko tambaye na za maka uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kaga wannan shine ko ko kuma Allah zai tambaye ka kan shugaban kasanka cewa me muku Allah ba zai tambaye ka ba ko abin da ka yi shi Allah zai tambaye ka shi ma in ya mutu Allah zai tambaye shi nauyin da ya ɗaura masa ne ko to ka ga me yasa zaka sada wa kanka hankali ai kaza kaza to wannan abin shi ne ke jawo mana musiba bai daga cikin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bata shugaba bal haƙƙi ne akan malamai duk abin da zai kiyaye mutuncin shugabanninsu gwamna ne ko dan ko house of assembly ne shi ko house of representative ne shi ko kuma senator ne shi ko kuma shugaban kasa ne wajibin su ne su kiyaye mutuncin su kuma su faɗi abubuwa na alkhairin da zai kiyaye kimansu da mutuncinsu a wajen mabiyansu to yau mutane sai suka ɗauki abun idan malami yana magana za ce sai a fara tunanin a jingina shi wata jam'iyya ko an gane daga nan saboda ne saboda ana so a ɓata shi ko kuma a jingina shi cewa an ba shi kuɗi shi yasa yake kaza amince wannan mu musulmai ne addinin musulunci ya nuna mana haramcin me zage shuwagabanni. dan hadisi ne karara yace la tad'u ala anfusikum mazala ce kakku kuskura ku yi wa kanku mummunan addu'a wala ala auladikum haka kuma kakku kuskura ku yi wa ‘ya'yanku munanan addu'a wala ala umara'ikum haka shugabanninku kan ku kuskura ku yi musu mummunan addu'a mu ya muke yau in ma mutum bai yi irin wa'annan maganganun ba za a ce ne za a ce kaza ne to kaga mu musulmai ne dole mu bi tsarin da addinin mu ya ce mu bi akan shugabanninmu mu girmama su mu fitar da su, da su saboda mutane a lokacin da suka gansu da kima da kwarjini idan ya ba da doka za a yi ko idan ya hana za a hannu an gane amma idan yin zama na cewa ba ma ganin su da kima ba ma ganin su da mutunci in sun ba da doka za mu saurara in suka ba da doka a hannu akan wani aiki za mu hannu to kaga zai zama mana musiba amince wannan duk abin da shari'a ta faɗi za ka ga yi daidai da maslahar rayuwarmu sai dai mu ne san rai ya hana mutum zai ce maka ai yanzu muna demokaradiyya ne demokaradiyya an ba da dama a yi protest sai mu ce eh mu kuma musulmai ne ko turawa da suka zo sun tadda mu da ne addinin mu ne in demokaradiyya ta ce ai haka mu addinin mu ya ce ba za mu yi ba saboda haka addinin mu na sama da ne demokaradiyya saboda haka ba za mu yi ta ba an gane saboda ai Allah ne ya halicce mu kuma shi ya ce mu bi wannan tsarin shine ya turo mana dan sako shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirye da amince wannan a wata ruwaya ma ta Imam Abu Dawud ya yace innahu sayakunu alaikum a'immatun ta'rifuna wa tunkirun yanda al'amarin yake za a samu shugabanni wanda kuna ganin kurakuran su a fili haka ne kuma ba kwa san ababen da suke yi marasa kyau kai ƙarshen ta ma hadisin huzaifa ruwayan bukhari da muslim manzo Allah ya fito da maganan Ya yace sai ya kunu min a immatun. la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmani ins qala huzaifa Kaifa asna'u ya rasulallah in ajrabtu dhalik qala tasma'u وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وفي رواية وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع هذا لا يجب أوروري هنا يتي سيكون من بعدي أبايانا ذا أسامش واغبني لا يهتدون بهدايا باسا شرير واد شرياتا هكذا wala yastannuna bi sunnati ba sa aiki da sunnata suna yi wa sayaqumu fihim wa'annan shugabannin za a samu masu tsayuwa a cikin su rijalun mazaje qulubuhum qulubu shayatin zukatan su zukatan shedanu ne shugabanni ne amma zukatan su na shedanu fi jufmani insan amma a jikin dan adam kai fa asna'u ya rasulullah huzaifa sai yace ya ma'aikin Allah in na samu kaina a irin wannan zamanin ya zan yi muna ciki ko ba mu ciki kaga amsan kenan ko sai manzo Allah ya wa huzaifa tasma'u wa tuti'u lil amir duk da irin wannan siffan da manzo Allah ya siffanta maka shugaban sai ce ka ji maganar sa kai masa biyayya wa in daraba zaharak saboda muguntansa in ya dake ka a baya wa akhadha malak ya kwace dukiyarka kan karewa mugunta kenan ko naka ne ya kwace mazala ce fasma wa afi ka ji maganarsa ka masa biyayya a wata ruwaya sai ce wa in buri ba zaharu kaga nan shi a karan kansa ya dake ka ya kwace dukiyarka ko kuma ya sa a dake ta. ya sa a kwace dukiyarka kaga je keta kenan ko zalunci a fili sai ke fasma wa afaya ka ji kai masa biyayya Ka ga yanzu duka ya warware duk wata shubha da wani zai kawo maka cewa ai wa shugabannin da ake magana wa'anda suke na daula ta musulunci ne to ai a wannan hadisin ya warware duk wata shubha ya ce ba sa aiki da qur'ani ba sa aiki da sunna ko suna yi kaga manzala duk ya warware maka duk wata shuwa a kai yanzu abin da ake bukata gare ni gare ka mu yi haƙuri mu ajiye san mu mu dokar Allah ni in bi kai ka bi kowa ya bi za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba saboda waye ya bada wannan dokar Allah to idan ko aka bi dokar Allah za a samu mafita an gano wannan amma kururutawa da abin nan baya bal manzo Allah ce man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu hadisin Abdullahi dan Abbas ruwa Imam Muslim duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa wanda baya so wa'ansu ɗabi'u marasa kyau falyasbir ala dalik manzo ce kai hakuri ba ce kai fito na fito ba sai ce wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ka kuskura ka ce saboda yana yin wa'annan abubuwan marasa kyau kai ba za ka ƙara yi masa biyayya ba an gane sai ce fa in mata in ka mutu ka ki masa biyayya saboda ka yana yin wasu abubuwa mara kyau manzala ce mata ni ta cin jahiliyatin ka yi mutuwa irin ta maguzawa an samu matsala ko ba samu ba Ta gama manzo Allah yana daidaita mana tunani ne ko saboda haka wannan halin da muke ciki duk manzo Allah ya gaya mana kuma ya kawo mana ne mafita to ya rage gare mu gare ka mu bi mafitar da manzo Allah ya gindaya mana don mu samu nasara Allah ka shirye da mu malam yace rawahu muslim ma'anahu ma'anar wannan hadisin shine man kariha bi qalbihi wanda yake abin da shugaban nan yake yi da zuciyarsa walam ya inkaran bi yadi amma ba zai iya inkarin abin da hannunsa ba wala lisanin balle da harshen harshensa faqad bari min al wannan ya kubuta daga laifi a wurin Allah tunda yaki abun ko ya san cewa ba zai iya ba yanzu misali don girman Allah wa'ansu ababai da muke gani ana yi a jagoranci na shugabanninmu muna so to me manzala ce mi mu yi haƙuri amma ƙorafi da zagi da cin mutunci ba daga cikin karantar za Allah sallallahu alaihi wasallam fudail bin iyad yace law kana li da'watul mustajab ma ja'altuha illa li bi sultan yace da na san yanzu in na daga hannu nace Allah yi kaza Allah take zai karba yace wallahi ba zan yi wa kaina addu'a ba zan yi wa shugaba ne sai ce li'anna salahu salahun lil bilad nagartuwan shugaba nagartuwan gari ne da ƙasa wa fasaduhu fasadun lil lalacewansa lalacewa ne gani da ƙasa kaga masu tunani masu bin sunnan manzo Allah kenan to amma mu yanzu in ma ba ka aibantawa sai a ce kana da matsala ko in ba ka faɗin wani abu na suka ko habaiki ko shaguɗe sai a ce kana da matsala an siye ka wannan ba karantarwar manzo Allah ba kuma baya daga cikin karantarwar magabata wannan ba aqidan salafus salih ba ne kuma baya daga cikin aqidan ahlus sunna wal jama'a aqidan khawarij ne da mu'tazila da shi'a da sauransu akan fitowa fili a soci shugabanni a faɗi aibinsu akan mimbari ko a gidan rediyo ko a gidan tv ko makamanta haka ko social media aqidan ahlus sunna shine a girmama su a fito da kimar su da darajar su in baka san wani aiki mai kyau da shugaba ya ba sai guda daya guda ɗayan nan ka dinga ambatan ta kai ta maimaita ta har ya tasiri a ta mutane to amma mu yanzu shi muke yi sai dai mu ɓaci ko mu yi zagi mu ci mutunci mu yi kaza wannan ba daga cikin karantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa adda wazifatahu kuma ya sauke nauyin aikin da aka daura masa wa man ankara bi hasbi taqatihi wanda yayi inkarin wani aiki da yake gani ana yi gwargwadon ikonsa an gano wannan faqad salima min ma'siyah min hadhihi al-ma'siyah to ya kubuta daga wannan saban tunda ba shi yake yi ba kuma da ya gani ya yi inkari bai yi shiru ba an gane ya ce wannan abin ba daidai ba ne ya kubuta da wannan a wurin Allah wa man radiya bi fi'lihim amma wanda ya gansu suna yin wa'ansu ababai marasa kyau hadama dukiyar al'umma a yi ne da ita ko yana cewa kai bari kawai ji ka kyale su ni ma in na kai wurin ai sai sai na yi irin nasu ko sama da haka saboda ka nima lokaci ne ban samu ba duk wanda ya faɗi irin wannan kalmar ya yarda da aikin da suke yi kenan ko wata ba'ahun kuma ya bi su akan wannan abin da suke yi fa huwa la'asi wannan shine wanda ya saba wa Allah kuma shine wanda Allah zai tunke shi gobe kiyama amma wa'ancan da suka ki abin a zuciya da wanda suka yi magana ka gane sun kubuta me ake so a nuna maka anan eh abin da suke ba zai kyau bane sai ka ƙi abin a zuciya an gane in akwai halin da za ka isar da sako sai ka isar da sako na musu ne nasiha akan su ji tsoron Allah cikin amma ka fito ka yi suka ka yi tara ka faɗi shi ne wannan shari'a ba ta amince ba Allah ka shirya da mu wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin kitabun imara babu wujubul inkara ala al-umara'i fi ma shara babu da ke magana akan wajibcin yin inkari ga shugabanni akan abin da ya saba wa dokar Allah har yau shugabanninmu akwai alkhairi tattare da su saboda babu wani a cikinsu da ya ce mu zo mu hana babu wani a cikin da ya zo ya ce mu zo mu saba wa dokar Allah ko duk dai personal interest ne nasu ko suke fititawa. amma babu wani da ya ce kada mata su sa hijabi babu wanda ya ce kada ne kada mata su yi aure babu wanda ya ce a je a can luwaɗi babu wanda ya ce a je a yi kaza babu wanda ya ce dole a yi kaza na saban Allah ko shirka amince wannan kaga akwai alkhairi tattare da su ke to wannan shine abin da ya kamata mu gane Allah ka shirye da mu saboda yanayin lokaci za mu tsaya akan wannan gabar idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a hadisi na shida a wannan babin insha Allah subhanahu ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk